وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاشدة قوة رمضان hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku sha takwas ga watan hudu sha bakwai ga watan hudu dubu ɗaya dubu biyu da ashirin da biyu muna nan biya cikin suratul baqara za mu tashi sabon mawudu'i aya ta ɗari biyu da hudu zuwa aya ta ɗari biyu da bakwai نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويسجد الله على ما في قلبه وهو ألف الخلق وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ليفسد فيها ويهلك الأرض والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يجري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف a cikin waɗannan ayoyi da aka karanta mana daga aya ta ɗari biyu da hudu zuwa aya ta ɗari biyu da bakwai Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana wani sumfi guda biyu na mutane sumfin munafukai da kuma sumfin mutanen arziki masu kirkin muminai kuma dama mun ce Allah ta'ala ya kasa mutane aji aji to wannan aji biyu ne ajin munafikai da kuma ajin muminai kuma waɗannan ayoyi da aka karanta suna bayyana mana ɗabi'o'i da halaye irin na munafikai da kuma ɗabi'o'i da halaye irin na muminai to tsarin da muka ɗauko wancan shine za mu ba ayoyin kashin farko na abin da suka kunsa sannan ko mu zo mu bi su daki daki daidai-dai. Allah ta'ala ya ce wa minan nasi lalle a cikin mutane akwai man yuqjiru ka qawluhu wanda maganganunsa suke kayatar da kai suke burge ka tin hayatul dunya amma anan rayuwar duniya dan ita ya sani washhidullah kuma yana shaidar da Allah yana cewa Allah ne shaida alama fi kalbihi abusa abin da ke cikin zuciyarsa yana cewa a zuciyarsa abin da ya faɗa din nan a baki haka yake nufi a zuciyarsa Allah ne ma shaida wa huwa alabdu khisar amma shi mai tsananin gardama ne da husuma da jayayya wa idza tawalla ta bangaren ayyuka wancan maganganunsa kenan wai za ta walla in ya ba da baya ya juya a aƙidarsa baya musulunci a halayensa baya musulunci a wato maganganunsa baya musulunci to me zai yi sa'afil arzi sai aiki a cikin ƙasa na ɓarna da fiha domin ya yi ɓarna a cikin ƙasa wa yuhlikal harsa wan kuma ya halakar da wato tsiro ya kuma halakar da ‘ya'ya wato zuriya wallahu la yuhibbul fasad amma Allah ta'ala baya son barna shi kuma barnaci ne wa iza qila lahu idan aka ce masa illaha, ka faji tsoron Allah akan ɓarnar da kake yi akhadhahu al-izzatu bi ithm sai wato jiji da kai da fankama da ita ta kama shi da sabo fa hasbuhu jahannam jahannama ta ishe shi ita ce mashigarta wa bi'sal hadu, shimfiɗa ta munana ake kafanta a jahannama wa minan nasi haka nan daga cikin mutane dai man ya shari nafsa hubtiba'a mardatillah akwai wanda yake siyar da kansa dan neman yardodin Allah don ya samu yarda Allah zai iya sai da kansa inna Allah hashtara min al na anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna to shi ya sai da kansa don neman yarda Allah wallahu ra'ufun bi ibad Allah ta'ala mai tausayi ne ga bayinsa mai tausayi ne ga bayi to muka kalli wannan ta bangaren luga akwai bangaren da Allah ya ce huwa aladdu khisab shine tsananin husuma ne ai shadidul husumati mai tsananin jayayya da gargama da mutu au ashadduhum hukumatan ko ya fi tsanantawa a wajen jayayya idan jayayya za a yi da mutu to shine jagaba shine asalin ladad alladadu yana nufin ashiddat wal aladdu al khatim shadid ta'addi wanda yake da tsananin jayayya da mutu da gargama da rashin saki wal khitamu jam'u khatm masdar ne na khatif mai jayayya wal asalin harf da ake kira tsiro yana nufin zar'u wal basati duk abin yake tsiro da kuma gonaki walmazari, da guraren da ake shuka shi ake kira har amma ana kiran mace ma har nisa'ukum harsun lakum fa'atu harsakum annashi'tum wato yana kashe mata kenan wa asluhu ilqa'ul badri fil ardi kaje ka shuka tsiro a ban kasa shi ake kira har ko kuma ka tattala ƙasar don a ka je ka wato birkita ƙasar domin a samu inda za a yi shuka wal kasar wal jam'u haka mutum ya shiga yin tattali sai a ce yana yin harku ko kuma yana tattara abu sai a ce yana yin harku wannan shi ne zuwa cikin garibin qur'an da ibn qutayba da garibin qur'an da sujistani da maqayisul lugha da ibn al-farid da mufradat na ragib da at-tibyan da ibn al-hayy sannan an naslu yana nufin asalinsa alwaladu da an ce naslu ana nufin walad shi ne ake cewa ya haifi zuriya ko tsatso shi ne ake kira naslu walwaladu wan najalu da kenan wa huwa fil asali al infisadu an shay amma asalin naslu yana nufin wani abu ya fito daga jikin wani abu shi yasa ya'ya ake kiransu naslu saboda suna fita daga iyayensu wal mihadu kuma yana nufin al firash wal qara da Allah ya ce ah, wa la bi'sal mihadu al mihadu da kuma matabbata asali ana cewa mahada min tawdi ake shay'i wa tatwilihi dan abu aka aka shi aka kuma sauƙaƙa shi nan an ce yashri ba a ce yashtari ba ana nufin yabiu ya siyar saboda yashtari yashri yakan zo da ma'anan tiyarwa, kuma kan zo da maganar siye to sai aka ɗauka a nan ma'anarsa ya bi'u ya siyar wato mutum ya siyar da ransa saboda Allah ta ɓangaren abin da waɗannan ayoyi suke koyarwa akwai al'ishara ila zammin jadal wal isali an yi nuni zuwa da zargin jayayya wato jayayya ba ɗabi'a ce ta musulmin arziki ba ba ɗabi'a ce ta mutumin kirki ba ya zama mai jayayya da yawan mutu da yawan gardama ai ta faɗa da shi shi ka da yana da musulciya ko yana da jayayya ko yana da gardama, ko yana da yawan aita tashin hankali ko wannan mummuna ce tunda Allah ya siffanta munafiki da aladul khisar mai tsananin musu da husuma da jayayya da gargama لأن الخصومات في الغالب لا يكون فيها بركة don mafi yawan jayayya babu albarka a ciki shi sa duk wanda kaga ya mai da addinin sa jayayya da musu zo ne musu zo ne jayayya to zaka ga cewa ilimin sa bashi da albarka in ka mai da addinin ka ya zama jayayya da musu to sai Allah ya kwashi albarka addinin sa din da bid'a ke karfi za ga jayayya ta fi yawa zo mai musu zo mai jayayya zo kai min raddi in maka raddi sai na karatu zai albarka shi kuma ka'idan musu to kake kai nasara ko ta wace hanya shi kuma so yake ka da kai ko ta wace hanya da ka shi mutu da jayayya da dardama, da hukuma baya nuna gaskiyarka ya nuna ne kawai kuma a wajen mutu da jayayya mara gaskiya ma zai iya nasara na'am sai a ce an kada shi da gaskiyarka amma baka iya mutu ba sai a ce an kada kai shi yasa mutum yace ai mutu kace a'a ni ban iya mutu ba ban iya jayayya ba ban iya dardama, ban iya hukuma ba je kai kai kadai ni abin da na iya kawai in karantar da addinin Allah in ya maka ka ɗauka in bai maka baka tafi don kai haka ka huta amma duk da kaga musu da jayayya ɗauki albarkar ilimi take yi kuma ta kawo fushi ta kawo kiyayya ta jawo gaba sannan kuma wanda ya saba da mutu za ga cewa baya tsayawa yayin karatun arziki kullum sai dai ko karatu yake saurare ina aka ɗan yi kuskure sai ya rike ina aka dan yi dan batan baki ko wasali sai ya tafke gurin sai ce ai bai ma iya nahawu ba ko bai ma iya balaga ba ko bai iya mantifi ba ko bai kware ba saboda mutu ya yi kuskure a guri kaza shi kawai farautar kurakurai yake yi kaga wannan mummunan hali ne zama kana farautar kurakurai in ko za ka yi farautar kurakurai ba wanda ba za ka samu kurakuransa ba a duniya in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba don ka zo mai farautar kurakurai kaga idan ka ya toshe daga barin ganin gaskiya da ɗaukanta kuma kana bin kurakurai da al'auran mutane duk mai bin al'auran mutane kuma Allah ta'ala sai ya kunyata shi ya kaskanta shi a cikin jama'a to haka in kaga kuskure rufewa ake yi ko kai gyara kawa mutum gyara cikin hikima shi ko kuskure ba mai yi. sa kullu na adama khata'un wa khairal khata'in tawwabun duk yan adam suna kuskure mafi alheri mai kuskure shine mai tuba saboda haka Allah ya zargi wannan aya ta bangaren alfawaid tarbawiyya abinda za ta koya mana ta tarbiyya shine ta hana musu da jayayya ta ce musu da jayayya da gardama da husuma ɗabi'a ce ta munafukai kuma wanda ya shigar da kansa cikin jayayya da musu, Allah yana kwashe albarkar iliminsa sannan abinda waɗannan ayoyi suke koya mana a tahaziru min raddin nasihi an ja kunnanka da an maka nasiha kada ka ki ɗauka kaka kalli kuma wanda ya maka nasiha ka kalli nasiha kaka kalli wanda ya faɗi gaskiya ka kalli gaskiyar fanzur ila zatil qawli la min qa'il wal haqqu maqbulun wa law min jahil ka kalli abinda aka gaya ma kakka kalli wanda ya gaya maka shi sa aka ce wa iza qila lahu an faɗi wanda ya faɗa din saboda ba a san ma a faɗi wanda ya faɗa don a nuna shi gaskiya yake ki ba wai ba wai wanda ya faɗa ne mai muhimmanci ba shi yasa Allah ce wa iza qila lahu in aka ce masa kaga Allah ya kira mai faɗan saboda mai faɗan ba shine muhimmi ba abinda aka faɗa maka shine muhimmi in an gaya maka gaskiya sai ya zama karami ya gaya wa babban gaskiya ya kamata ya ɗauka amma da zai kalle shi mai zai ce sai ki dan kankani da shi to ba dan kankanin ba me yasa me yace sannan kuma malami da almajiri sai almajiri ya ga gaskiya ya ga malami sai ce almajirin sa da kiyo shi ya karatu akara maka Allah ba yaushe ya karatu ba me ya faɗa ko ko na kasa ya ga wa sama gaskiya sai ki karba ko babba ko karami ko mai kuɗi da arziki ko bambancin jinsi ko yare ko kabila duk wannan baya hana a karɓi gaskiya ko bambancin mazhaba ko ɗariƙa kai ko iblis ya faɗi gaskiya a karɓa kaga dai iblis shine karshe ko amma ya gaya ma abu hurairah gaskiya ai to yace masa in za ka kwanta bacci ka karanta ayatul kursi Allah zai tsare ka daga sharrin shedanu shedanin ne ya ji ruku ya ji matsara maka a hannun abu hurairah yace sakanni zan gaya maka wani sirri ita so ga mun? ita in zaka kwanta bacci ka karanta ayatul kursi Allah ta'ala zai tsare ka daga sharrin shaytan da ya ya samu annabi alaihi salatu wasallam ya ce masa sadaqaka wa huwa khabir yayi gaskiya ya maka gaskiya amma shi kazanta da datti ne amma kuma me ya faɗa yanzu da shaidan ya ce wa abu huraira karanta ayatul kursi sai shaidan ya ce sai abu wuri ya ce ba zan karanta ayatul kursi ba da ma shaidan ne ce a karanta ba shaidan din za a kalla sada sadaqata wa huwa kabi ko wa huwa ya yi gaskiya yau amma kuma inda shi za a kalla ba za a yi ba amma kuma gaskiya za a kalla da ka bambancin kungiya da bambancin ɗariƙa da bambancin mazahaba da bambancin mafuskanta baya hanawa a karɓi gaskiya haka wannan aya ta bangaren tarbiyya abinda kake koya mana shine wa iza qila la huttaqilla duk wanda yake maka kaji tsoron Allah ko ya maka wa'azi ko ya faɗi gaskiya ka ɗauka kawai kila ba a ma faɗi waye ba ko don ka kaɗe ka ka ɗauka sai ɗan ƙungiyar ko ɗan garin ko ɗan ƙasar ko malamin ka ko ɗan ɓangaren ka a'a wa iza qila la huttaqilla saboda haka wannan at-tahzir ne min raddin nasihi an ja kunnan mu da kada mu dinga mayar da mai mana nasiha li'anna Allah ta'ala ji hadha min awsati ha'ula'il munafiqina domin Allah ya sanya ɗabi'an munafikai ce in an musu wa'azi ba sa ɗauka wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-izzatu bil ithm in aka ce masa ka ji tsoron Allah sai al-izzatu jiji da kai shi yasa da yake izzatu ba a bar zargi ce a ko ina ba sai aka ce izzatu bil ithm da izzatu bil haqqi ne babu matsala saboda izza akwai mazmuma akwai mahmuda idan aka idan izza walillahi izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin izza tana ga Allah da manzansa da kuma mu'minai walillahi izzatu jami'a to da ka izza ta Allah ce amma izza Allah ya baka buwaya ya baka isa to wannan isar in ba sa aka ce sai ta hana ka karɓar gaskiya sai ka ji ni ne fa kamar ni zai gaya wa gaskiya wai kamar ni to kai waye wai kamar ni za a gaya gaskiya to in ba a gaya kamar ta gaskiya ba za a gaya ba ta sa ko masu faɗa haka wai ni zai kalli ido na wai ni zai gaya wa gaskiya ku jure shi bazan Allah wai ni zai gaya wa gaskiya zuwan Allah wani irin wani irin abu to an gaya maka gaskiya ba an taimake ka ba ne aka zarfin izzatu bil ism izzatu bil ism ita ce mumuna amma izzatu bil haqq wannan ba matsala kamar radda amran bi taqwallah wanda ya mai da amiran bi taqwallah fa fihi shabahun min al munafiqina wanda duk aka yi masa nasiha ya ki karban nasiha daga wanda ya mai man nasiha to wannan ya zamo yayi kama da munafikai wal wajibu ala nabi idza qillahu ittaqillaha abin da yake kanka a bawan Allah an ce maka ka ji tsoron Allah an ya kola sami'ina wa afa'ana ka ce na ji kuma na gode ta'azima li taqwallahi azza wa jalla sannan a cikin wannan aya akwai ishara ila ikhlasul niyya cewa duk abin da mutum zai yi ya fuskanci Allah daga cewa minan nasu man yashari nafsa hubti ra'a maradatillah ibtida'a maradatillah duk abin da zaka yi kai don neman yardar Allah don neman fuskar Allah to dan ka samu fuska Allah yuriduna wajha yuriduna wajha Allah kawai kake nufi to in kai haka ka fuskanci fuskar Allah ka fuskanci Allah Allah kake nufi to ka gama cin riba a rayuwarka to shi yasa yake wannan ayar tana koya mana ta bangaren tarbiyya duk abin da za mu dinga fuskantar Allah sana al-muwaffaqun hum alladhina ba'u anfusahum wa arkasuha wa bazaluha talaban li mardatillah waɗanda Allah ya musu muwafaƙa suka dace a rayuwarsu su ne waɗanda suka siyar da kawunansu suka mayar da ransu ta zamo ne arha suka ko bayar da ita don neman yarda Allah da lokacinsu da ransu da iliminsu da matsayin da Allah ya ba su suka mai da shi na Allah Allah ya baka ofishin gwamna sai ka mai da ofishin na Allah shine taimakawa dama me ake yi da ofis? abu bi ake so yi da ofis? office ta'azimullah wa rahmatu khalqillah ka ci nasara ka girmama Allah ka tausaya bayan Allah suna buƙatar ruwa a kai musu suna buƙatar wuta a sa musu suna buƙatar titi a yi musu suna buƙatar makarantu a yi musu suna buƙatar zaman lafiya a tsare musu lafiyar su suna buƙatar gidaje masu arha a musu suna buƙatar eh, sauƙin kayan ah, masarufi a sauƙaƙa musu shikenan ka tausaya bayan Allah kuma ka girmama Allah ai masallatai ai makarantu a ƙarfafa addini a gurin shikenan kayi nasara in Allah ya baka ofishi na kaki shi ma haka za ka yi duk matsalolin da Allah ya baka kawai kamar da shi na Allah in ilimi Allah ya baka kamar da shi na Allah ya zama likita na Allah injiniya na Allah lauya na Allah dan siyasa na Allah soja na Allah dan sanda komai ka sa Allah amma ba Allah a baki ba Allah a aikace ka zama na Allah aikace ita to wannan aya tana koya mana ta bangaren wato tarbiyya cewa akwai buƙatar mutum ya sallama wa Allah kansa ya yi ta aikin Allah ya jira albashi rana kiyama shi za ga masu makarantun allo da islamiyya ai ba sa yajin aiki amma asu ta shiga yajin aiki amma kun ji alarammomi sun shiga yajin aiki saboda shi karantar da qur'ani asali ma babu ma albashi makaranta allo ba ta yajin aiki kuma ka zo kudin laraban ma an babu za a biya maka qur'anin kyauta islamiyya ba a yajin aiki saboda ne da mai koyan da mai koyan wajen sun san ibada suke yi ko an ba da albashi ko ba a baya ba baka taba ganin alaramomin sun yi zanga-zanga akan ba kudin laraba ba ko an rufe islamiyu tare da islamiyu a arewacin najeriya sun fi makarantun boko yawa makarantun allo sun fi na boko yawa ko ka ji cewa malaman juma'a limaman juma'a sun yajin aiki wannan juma'a ba juma'a na ko limamin khamsu salawat an rufe masallacin saboda ana yajin aiki aikin Allah ne da mai yin da wanda yake yi duka don Allah su ke yi ba wanda za a ba yajin aiki na to wannan shine wato cewa duk abin da kake kamar da shi na Allah to wannan ta bangaren abin da ake kira alfawaid a tarbawiyya abin da waɗannan ayo za su koya mana ta bangaren tarbiyya sannan ta bangaren ilimi kuma cewa annal ana fa ta Hamilu sahibaha ala al wato tamkama da takama idan baka daure ta da tsoron Allah ba tana iya saka kai sako mafi yawan waɗanda ba su karɓi gaskiya ba abin da yana su karɓan gaskiyar girma qala allazi nastakbaru lillazi nastudifu ka gani masu girman kai sai su gaya ma wanda aka raunana ma na rakatta ba aka illallazina a araduna badiyar ra'ayi ba ma ganin masu bin kafafe kaskantattu ya shi aibu ma na kawo kasira mai mata tsoro wa inna la nara ka fina da'ifa wa laula rahaduka la rajamnaka wa ma anta alaina bi aziz shi da ake ga wai annabi ake ga waɗannan kalmomi ya aibu ko ma irin ustaz ko malam din nan ko shehi na a'a ya aibu ba wata girmama ma na sahu kasira mai ma kulu ko ba ba ma ba gane ne kake cewa wa inna lanaraka fina da'i muna ganin ka da rauni walau la rahaduka in banda ma kana da dangi kaga amfani mai da ya zama yana cikin dangi kenan da almajiran da za a yi duka su kare masa <laughs> walau la rahaduka la haka wa ma anta alaina bi aziz in za ka so a sai ka muka ya saraka ka dan kai ma duka wa ma anta alaina bi aziz kai ba a bakin komai kake ba in banda ma muna ga akwai jama'a kusa da kai da sai mu ta jifan sai ka mutu kun ga yanzu wannan a ga yawa annabi haka saboda akhadhu izzatu bil ism saboda haka mutum ya yi kakatsantsan Allah ya bashi girma wannan girman yakan sa wa mutum wataran in ba sa'a ya ba sai zama dalilin halakarsa don sai ya juye daga girma sai koma girman kai sannan na biyu wai shidullah alama fi kalbihi yana kafa Allah shaida a cikin abin da ke zuciyarsa sa akwai masu wannan sai mutum ce Allah ne shaida kuma ƙarya yake Allah ya sani Allah ya san abin da nake faɗa gaskiya kuma ƙarya yake kuma ka gayyato Allah ka ce Allah ya sani kuma ƙarya kake yi wasa kake da Allah ko Allah ne shaida akwai masu yawan faɗan wannan suna wura su Allah ne shaida ko Allah ya sani ko na shaidar da Allah wa shidu Allah ala ma fi kalbi kuma fa ƙarya yake yi kuma ya ce Allah ne shaida ya ce Allah ya sani to wannan mutum ya taka tsantsan ya san ba gaskiya zai faɗa ba ka wannan maganar sai abin da kake da yaƙini ɗari bisa ɗari sannan za ka ce Allah ne shaida ka Allah ya san abin da nake faɗa gaskiya ne ba in ka san ƙarya ne ko me za a baka kada ka ce Allah ne shaida a je lahira Allah ya ce to ya kai ka sami shaida kuma abin da ka san ba gaskiya bane kamar da wanda za ka sa shaida sai Allah kuma ka san abin ka ba daidai bane to sannan a cikin wannan kuma akwai tabbatar da isbatu ilmin lahi azza wa jalla bi ma fi sudur ko da mutum da wasa yake to ya tabbatar cewa Allah ya san abin da ke cikin kiraza li anna ma fil qalbi la ya'lamuhu illa don ba wanda ya san abin da ke cikin zuciya sai Allah amma munafikai Allah ya karyata su ya yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim yaquluna bi dama munafincin kenan al islama wa al kufra shi kafirci koya wani abu ne da bayyana wani abu wanda ake son a bayyana sai su koye shi wanda ake son a koye sai su bayyana wato tunda ku musulmi ne bari a bayyana muku musulunci a fili amma zuciyarsa kuma ba musulunci bane shine ma'anan kafirci bayyana musulunci a fili amma kuma zuciya bata musulunta ba ne munafunci Allah ka tsare mu shine ne nifaqul akbar babban munafunci dan karamin ku sai dai Allah ya yafe mana da yake wallahu la yuhibbul fasad Allah baya son barna baya son barna to al-fasadul idari wal fasadul mali wal fasadul itiqadi duk wani abu da ake kira fasad barna sawa'un barna din nan a cikin addini ne ko barnan nan a cikin harkokin rayuwa siyasa ko a tattalin arziki ko a zamantakewa in dai za a yi barna corruption shine barna to Allah baya son corruption kaga a ce kafin ma Najeriya ta yi doka an hana corruption ko a yi anti corruption Allah ta'ala shi ya fara kafa anti corruption yace wallahu la yuhibbul fasad Allah baya son corruption baya son barna so da haka um, a daina barna to sannan a cikin wannan aya akwai da aka ce Allah baya so ashe Allah ana iya siffanta shi da yana so ko a siffanta shi da baya so wanda za mu ji mun zo bangaren tafsiri za mu ji waɗanda Allah yake so da waɗanda Allah baya so sai ka shirya in ka faɗo cikin waɗanda Allah yake so sai ka gode wa Allah in ka faɗo cikin waɗanda Allah baya so sai ka gyara dan Allah bai kama sunan kowa ba amma ya faɗi wasu abubuwa da ya lissafa su guda goma sha hudu a cikin alkur'ani yake dinne irin wannan halin Allah baya son sa sannan ya dukkanta wasu sufofi guda takwas ko tara yake dinne wannan abin ina son sa wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin ka kyautata Allah yana son masu kyautatawa to kaga sai ka gode wa Allah kana kyautatawa wallahu yuhibbu sabirin yana son masu hakuri kana da hakuri Allah yana son ka wa aqtitu inna Allah yuhibbul muqtitin ku adalci Allah yana son masu adalci in kana adalci ka shiga cikin waɗanda Allah ke so za mu ji wannan mun zo bangaren tafsiri sannan da Allah yake wallahu la yuhibbul fasad wannan isbatu mahabba mahabbatullah azza wa jalla lil falah an tabbatar cewa duk abin kwarai Allah yana son to wani kuma ya nuna yana son ma da yin abin kwarai kenan fa inna nafayahu mahabbatal fasad dalilin ala suluti asalin muhabba Ciwon Allah ya ce baya son barna ko maɓarnata, ya nuna kenan kishiyar barna shine mai gyara to Allah yana son gyara kenan baya san barna sanan da yake marzatillah yardar Allah isbatul rijalillah an tabbata cewa Allah yana yarda radiyallahu anhu wa radu anhu wa ridwanun min Allah akbar yarda tiface ta Allah ka an tabbatar da Allah tifatun rida wa rida Allah sifatun haqiqiyya lillahi azza wa jalla muta'alliqa bi mashi'ati in ya ga dama yarda da abu in ya ga dama ba zai yarda da shi ba Allah ka yarda da mu kamar da ka yarda da sahabbai Allah ce radiyallahu anhu wa radu anhu sun more malam zama sahabi ba karamin abu bane shi ta baya da zaka masa sahabi yanzu in ka yi ka masa sahabi bari ka ji abu uku yake mai da mutum sahabi kuma ba za ka same su ba ɗaya za ka iya samun ko biya ciki ɗaya ba zai samu ba na farko mallakiyar nabiya na biyu mu'minan biyu na uku wa mata alal islam sai ka cika sharaɗin ku za ka zama sahabi na farko ku haɗu da annabi na ya wuce amma mu'minan bihi muna ciki ko muna fatan mata alal islam amma an ce na kan ya riga ya wuce ba zai dawo ba ko ba ba abu ne na ƙuri'a ba balle kace ayi ƙuri'a ka a dawo da shi ba zai dawo ba ya wuce fadlu min Allah ne to sannan sai mu koma ta bangaren da zuwan balaga ne ƙwarewa ce wannan bamu da bukatar sosai wa minan nas wa minan nas a cikin mutane mun ce Allah ya kasa mutane aji goma sha biyu farko a cikin ya ce wa minan nas man kula amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum limu'mini kun ji ajin farko a cikin mutane mutanen ne Allah yake ta karkasa su kashi kashi a cikin mu da ake samun wannan ajujuwan Allah ya ce ajin farko a cikin mutane akwai waɗanda suke cewa mun yi imani da Allah mun yi imani da ranar lahira Allah ce wa ma hum bi mu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun a cikin mutane akwai masu cewa mun yarda da Allah mun yarda da ranar lahira amma da baki ne ba su imanin ba Allah ya kore imanin to Allah ka tsare mu daga wannan ajin aji na biyu ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الذين آمنوا أشد حبا لله أجي نبي Allah ce a cikin mutane akwai masu rukon wani Allah su mai da shi kishiya ko mutum ko mala'ika ko aljami ko dabba ko tsirrai ko dabbobi in dan adam ya lalace ma sai ya bauta wa tsera tsera ya kwanta ya sujjada ya waki tsera na ga masu bauta wa dan biri wannan dan ba da ake daura ya igiya ake wasa da shi ranar sallah su bauta masa suke yi na ga masu bauta a jemagu wani ne ya yi research ya shiga duniya yana bin addinai ya wani profesa ne ya wani addiyanat wal mazahibul mu'asira wato in ka kalli wannan abin sai hankalinka ya tashi ya shiga yana duba duk abubuwan da mutane suke bautawa ya je ya samu masu bautar miciji sun wa macijin wani katon aiki macizai ne sun fi dubu idan aka buga bindiga sai macizan su fito sai jama'a su kwakwanta macijin jada ko macizan da yake abin jaraba na Allah kaga suna tafi ta kansu ba sa cizon su sannan ya je wani guri masu bautawa jemagu idan yamma ta sai a harba bindiga sai jemagun su tayi sai jin mutanen su kwanta sai su kwanta su yi wa jemagi jemagi jada nan kaɗan adam wai je mage za ta ba su jada je mage ne sannan ya zo ya ga masu bautawa rana rana za ta faɗi jikin su faɗi su wannan fitila ba rana ba fitila ba fitila Allah ce ko yanzu ko mai kunkawa Allah su jada sai kawa kuma fitilarsa ba lalace dan adam ba fitila da aka haska maka kuma sai kai mata jada. wani sai wasu rana jada. sannan da masu bautar ruwa da masu bautar beraye ya je samu masu bautar saniya malam mutum zai kwanta saniya tana taka shi wani profesa ne ma amma yana ga cewa zamansa profesa ma da albarkar saniya ya zama ka aiki in basira mutum ta toshe fa ya je ya samu masu bautar buda da harirama da krishna ga sunan addinai iri-iri malam har ya kawo wani mutum da a inda ya ce shi allah ne aljazira suka yi hira da shi suka ce to ka ce kai Allah ne kuma gashi kai kama da mutane yake a to ba karami ba suke bautawa wuta da wani abu ba karami ba ina magana da ka bi shaki da kamata wani ya gaura masa mali mu zai zai faru malam da masu bauta mace da karafuna da abubuwa iri-iri dan adam ya lalace ya bar Allah yana bauta wani Allah to a cikin mutane akwai wannan yuhibbunahum kuma ka hubbillah suna musu kauna irin kaunar da Allah ya kamata su yi wa ita wasu suna bauta kaburbura wani kaga yana dumurmuza akan kabari tun da kaga mutum a kabari ai ka san an fi karfin sa ka san shi ma mai bukata ne kabari ba kabari shine fa ka mutu an saka ta a kabari to ya zaka zo wanda yake cikin kabari wanda yake neman kai masa addu'a kuma ka zo kana cewa ya maka gafara shi yawa kansa mana dan fojo yace rubba qabr yuzar wa sahibuhu fil nar yace wani kabarin ma da ake zuwa ba ba shi na bauta kila ma ba na wani waliyan Allah bane ma mai shi yana wuta amma an zo ana tumurmuka akai dan adam Allah ya toshe maka basira malam sai ka je kai abinda dabba ma ba za ta yi ba wani yake ba da labari bayan ya musulunta ya ce wato lokacin da ake bauta a gumaka to gunkin akwai babba yana cikin ka'aba sai abu ya ɓaci ake zuwa gurinsa akwai na gari akwai na unguwa akwai na gida har da ɗan ƙarami na ajihu saboda emergency bukata ita to ya tayi sai ya samu dabino ya ciccire ƙwallayen ya daka naman dabinan sai ya yi bikin bikinin gunkin da shi kaga asali kenan abinci ne sai ya sa shi a jaka ya shiga sahara yana tafiya in ya yamma ta yi sai ɗauko shi ya ajiye ya bauta masa in safiya sai ɗauko shi ya ajiye ya bauta masa to sai ya zama yunwa ta ta sako shi guzuninsa ya ƙare ya kusa halaka ya fito da gunki ya roƙe shi ya roƙe shi ya kawo masa abinci gunki bai amsa ba sai tuno ab ta ai shi gunkin ma ai ai abinci ne ina kai fito da shi ya roƙe shi to a da Allah ya mun afuwa tunda na shiga matsala zan gutsire kafafuwan ka ci wai fa duk da yake wannan din haji sai bai gane ba yana kamar aran kafan yayi ya gutsire kafafuwan ya cinye yunwa ta ƙara ta sako shi ya cinye kan ya cinye karshe dai kafin ya fito daga saharan nan sai da ya cinye abin kas sai bayan ya musulun da yake tutsirawa da dariya A kai lalle an yi shirme kafin Allah shirye mu shi ko amru bin jamul al shi gunkinsa bai san matarsa ta musulunta 'ya'yansa sun musulunta ba sai ya zo ya shafawa wa gunkinsa turare ya bauta masa in ya fita sai mata ta ce yayin ku dauka ku jefar a juji sai su dauki gunkin sai su wurga juji ya dawo da yamma zai bauta ba bai gan shi ba sai ina abin ni ma ban gan shi ba ya bi duba sama da kasa bai gan shi ba ya fito waje yana duba yana tafiya sai gan shi akan juji Allah aka jefar a juji ya faɗa ya faɗa ya faɗa ya ɗauko ya ta bashi haƙuri don Allah ya haƙuri gure ne na yara ya sa a jefa ka a jiji ya ɗauko shi ya wanke shi ya shafa masa turare shafa masa wardi ya babba shi haƙuri ya sake tafiya sai yaran suka sake ɗaukowa suka kaiwa jiji suka jefar to a na biyun ko a na ukun ne sai Allah ya ganar da shi cewa kai da suka kai shi jujin sai suka tara an kawo mushen kare an murgar sai suka ɗauki mushen karam sai suka ɗora a kan gunkin to da ya zo jujin sai da gunki an dora masa bushen kai ya a to gaskiya ba Allah bane kai abin mulakancin ya yawa in kai za ka ɗauki wannan wulaƙancin a kawo ka a jefa ka a juji sana ɗauki mushen kare a ɗora ma a ka to in kuma mabiyinka aka yi masa biyar da haka mai za ka yi saboda haka ya fita sha'anin wannan abu to da ma sun gidan sun musulunta tsoronsa ake ji a je masa ya musulunta ya rigima amma yanzu da ya fahimci cewa abin da yake mota abin banza ne kaga sai ya a arabbun ya bulu sa'ala balu bi ra'sihi laqad khaba man balan alaihi sa'alim wani kuma zo tare da gunkin yan yama ta hau kansa tana yin fitsari Allah kana Allah a zo a maka fitsari aka su kai tun da abin da za a yi maka fitsari aka shi ma sai ya watsar da gunkin gumakan nan 360 da suke cikin ka'aba duk sun ɗauka wani abin arziki ne sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya biyo tun kuɗe su aka kwaso su aka zubar duk karkacen shirman banza ne amma fa ba a taɓa su ba sai a fatahu makka duk shekarun nan da aka yi ashirin da wani har a nan sai ya zo ya ɗawa sun nan ba suna ciki sai da ba a kai lokacin da za a taɓa su ba akwai masu su masu sun su ne rigima aka rushe masu sun su ba za su iya komai ba amma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin umaral qaba yana zagaya ka'aba amma har da waɗannan gumakan a ciki saboda wasu taɓa a lokacin ba sai da lokacin ajalin su yayi da lokacin ajalin su yayi dama su Abu Jahil ne da Abu Lahab ne su wasu ne shugabannin to da aka bije manyan maguma kan masu rai su waɗannan ba su da abin da za su ce a ja alhaq wa zahaq albatil aka ta tura su da sanda suka abin to man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah amma sai Allah ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah to akwai wannan ajin Allah kaka sa ma ajin da zamu ba shirka mu riki waninka ko mutum ko aljani ko mutum ko mala'ika ko ma waye mu mai da shi abin bauta muna ba shi abin da za a wa Allah ai masa Allah kaka sa ma a wannan layin wa minan nasu man yu'jiruka qawluhu fil hayati dunya kaji wannan shine ajin kuma cikin mutane akwai wanda in yana magana zai burge ka akwai fasaha harshe akwai gwaninta harshe akwai iya magana amma fil yakin duniya sai yana ma bayanin duniya tattalin arziki da kuɗin da wa ai kaje maka duniya haka ji duniya ta shige ka kuma ka ji an cuce ka da baka samu duniya ba ko a ce, ai in muku ba kafare za su to su je su yi mana sallah ce ko in mun suka yi zamu ji haushi amma in ba mu tashi mun yi kokari mun ɓace kaza ba kafarai za su ɓace to su ɓace mana duk abin da kaji ana gasa da musulmi da kafiri to ba na Allah na duniya ne akan duniya ne ko mu kwace ko su kwace amma lahira ai da ba ruwansu da ita wa ma lahum fil akhirati min khalaq to shi mumini abin da yasa ake masa nisa a harkar duniya saboda ba ita kadai ya zo ba mu muna hadawa da lahira shi yasa duk gudun da za a yi sai sun wuce mu ya zahiran min al-hayati dunya wa hum an al-akhirati hum ghafilun kai da kana tafiya kana sallah kana tsayawa kana sallah kana tsayawa kana azumi kana tsayawa kana haji kana ɗiban kuɗinka kana sadaka kana zakka kana ci da iyayenka kana taimaka marayu to da dole su dinga raguwa ba shi ku tarawa kawai yake ta yi sannan kana nisan ta haram shi ku haram ɗin ma haɗawa yake yi to shi ta an kuka fara kasuwanci da kafuri sai kaga ya fi ka samun kuɗi sai a ci kaga kayi sakaci kafirin nan ya wuce ka to ya wuce ni sai ne sai an je lahira wanda zinat taqaw fawqahum yawmal qiyama nan je lahira ne za ka gane cewa kuɗin da kake ta turawa lahira baka yi asarar su ba lahum fid duniya wa lakum fil akhirati saboda haka mu nemi duniya sama sama mu nemi lahira da kyau amma duniya kan mai zurfin da za ta ɗauki hankalinmu daga lahira eh mu nemi duniya saboda a duniya ake samun lahira ko muna son kyakkyawa a duniya muna son kyakkyawa a lahira amma kada neman duniyar da zai ɗauke hankalinka a kira sallah ba kai ba ka neman duniyar da zai ɗauke hankalinka ana azumi ba kai ba neman duniyar da zai sa ka fitar da zakka ka ki taimaka wa iyayenka ka ki da zumunta ka ki taimaka wa wanda yake da bukata saboda ka tara duniya ka zama na ɗaya ko na biyu ko na ko na biyar wannan ba shi da wani amfani an je lahira kawai mumini ne kai ko kafiri ko munafiki ba ruwan Allah ya kai ne na nawa me kai da kudinka me kai da mulkin ka, me kai da kujerarka me kai da kakinka me kai da ka, da ka samu su Allah zai duba idan wa minan nasi man yashri nafsahu ibtiga amradatillah a cikin mutane akwai masu sai da kansu don Allah sun sallama Allah kansu ya zo ya shiga harkar siyasa don tausayin al'umma don ya ci zaɓe ya taimaka al'umma kaga nan ya shiga da me da kyakkyawan niyya ya shiga soja ko ɗan sanda ko immigration ko custom ko waye civil defense domin ya taimaka wa ƙasa a samu tsaro kaga ya shiga da me da kyakkyawan niyya ya je ya yi karatun boko ya zama likita ko ya zama injiniya ko ya zama lauya don ya taimaka wa ƙasarsa da al'ummansa da addininsa kaga ya shiga da me ya shiga da kyakkyawan niyya ya je ya yi hadda qur'ani don ya iya qur'ani ya koya ma wani ya aiki da shi khairukum man ta'allama qur'ana wa 'allamahu kaga ya karatun qur'ani da kyakkyawan niyya ya je ya karatun addinin musulunci dan kansa asalin su ake zaka karatun addini kai don kanka sannan kuma in kai don kanka sai kuma ka koya mutane don ba a so ya zama kana karantar da addini amma kuma kai ba kai kama da addinin ba wannan sai ya zama maimakon ka kira mutane zuwa ga addini kana kiransu da baki kana korarsu da halayenka sai ya zo mu'amala da kai a na malami ya baka kuɗi ka cinye ya baka amana ka cinye kai magana ka masa ƙarya ka dau alƙawari ka saba sai kaga sai ce wannan ne amfanin karatun malamin ma da aka ana son mai karantar da ilimi shi ya zama shi ma ya yi kama da ilimin da yake koyarwa don kada ya dawo ilimin zaki sannan wa minan nasu man yujadilu fillahi a cikin mutane akwai masu jayayya cikin al'amarin Allah bi gairi ilmi ko ya ce ba Allah ko ya ce ya da akwai Allah amma yana da ɗa ko yana da ko uku ne ko hudu ne ko biyar ne ko bi ne yanzu za ka ga saboda takaci wai za ka ji musulmi wai yana taya wai kiristoci barka da Easter mandi da Good Friday kai ka san ku abin da ake nufi Good Friday da Easter mandi na ji wani fasto ana hira da shi a America Voice of America ya ce abin da ake kira Easter mandi wahala da aka wa annabi ita a aƙidarsu an masa duka an jijji masa rauni an tofa masa miyau a fuska an sa masa hular kaya an kafa masa kusa an rataye shi ya mutu ta ka da wannan wannan a kiristance kenan amma a musulunci wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum mu a aqida mu Allah yace ba a kashe Isa ba ba a kuma ba a kuma Isa ba isa annabin Allah manzan Allah a aƙidar musulunci ba a kashe shi ba a gicciye shi ba walakin shubbi alamu ibn kasir ya kawo cewa almajiransa goma sha biyu ne lokacin da aka kawo hari da nufin a kashe shi su goma sha biyu ne a cikin gidan yahudu suka ziga sarakunan rum zo su kashe shi da suka zo suna buga gidan za su shigo sai ce a cikin ku ne zai zama na roƙi Allah an ba shi kamannina ni za a ɗauko sako da girgije za a ɗauke ni zuwa sama shi a kashe shi a bakaci na ta duk suka shiru Ta wani matashi ya ɗaga mai ce shi ya yadda. ya sake faɗa har sau uku matashi ne yana ɗaga mai yana cewa shi ya yadda. sai aka sa masa kama da ita sai waɗannan yahudawa da sojojin rum da su yahuda da suka nuna shi aka zo aka gicciye wannan yaron aka kashe shi sai suka ce a ah, to ai lokacin da aka zo cikin gidan mutum goma sha biyu ne idan wannan isa ne aka kashe to ina shi wannan yaron idan kuma yaron aka kashe ina isa kaga an shiga shi. su da sai wasu daga cikin kiristoci suka ce isa ne wasu daga ciki suka ce ba isa ba shi ne shubbi lahu suka shiga rikici to ana wannan rikicin ne aka zo musulunci ya zo yake fa ba kashe isa barrafa ahullahu ilayhi Allah ya ɗaga shi zuwa sama ba wanda ya taba jikinsa shi dama annabi isa zuwan sama jarabawa ce ga duk duniya gaba daya domin abinda mutane suka saba ai aure a kadu a ciki wata tara a haihu shi kuma Allah ya ke sai nuna mutane ba fa dole sai ta wannan hanyar ba Allah yana da hanyoyi guda hudu ta samar da mutum na farko kun fa yakunu kama annabi Adam yanzu annabi Adam ai ya kuma maki akan Isa in shi Isa yana da baba alaihi salatu wasalam to shi annabi Adam ina babansa, ina babansa in annabi isa zai baka mamaki haka ce dan Allah ne ko kace Allah ne me yasa baka yi mamakin annabi adam da shi ba ma uwar ba uban ba inna masala isa inda Allah ka masali adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun kun fayakun to sannan nana hawwa ita kuma sai aka kiri hakar kakin hakar kari na sama daga jikin annabi adam aka yi Hauwa. da aka ita hawa'u tana da maddar da aka yi ta shi ku annaba adam ƙasa wannan ƙasa aka kwaba da ruwa ƙasa da ruwa khalaqahu min turabin min tsini min tsinin lafi min hama'in min salsalin kal fakhar saboda ka ɗebi ƙasa ka zuba mata ruwa za ta kwaɓu in ta kwaɓu za ta yi danko in ta yi danko za ta bushe in ta bushe za ta zama kasko sai ta zama talle in ka kwankwasa ka ji kwas kwas kwas kuma kasa ce ka kwaba ta da ruwa ta bushe to matakan annabi adam kenan ita kuma wa aka yi ta daga jikinsa don haka ibnu kasir ce, Allah yana son ya nuna wa duniya fa kan su dauka akwai abin da ya gagara Allah sai ya halitta ta hanya hudu akwai mai uwa da uba kamar ni kamar kai akwai mai uba babu uwa kamar hawawu akwai mai uwa babu uba kamar isa akwai wanda ba uwa ba uba kamar annabi adam to me ya gagara Allah wannan ai ba aqidar mu ta musulunci ta musulmi ba za mu taya wani murna idan yace an hicce annabi Isa an duka an kaka an faita masa yau a fuska ba mu a musulunci ba haka akai ba shi a gurin da ya kai haka to ya kamata in taya shi murna akan wannan ba zan taya shi murna akan an hicce annabi Isa ba za dai mu mu'amala da shi ta zamantakewa in makoci na ne yana jin yunwa in ba shi abinci in yana jin kishirwa in ba shi ruwa in na gani gasa ta yage ina da guda biyu in ba shi idan an masa rasuwa in je in masa kore idan ya samu promotion a wajen aiki in ce congratulation yawwa in ya gama aiki lafiya in ce ka sannu in ba da lafiya in je in masa sannu hmm? in yana jin yunwa ina da abinci in ba shi in yana jin kishirwa ina da ruwa in bashi in yace da Allah malam akwai wasu yan kuɗi a nan ce kamar nawa ina duba na ga ba matsala bane in bashi duk wanda musulunci ya yarda amma in zai yi addinin salakum dinukum waliyar ya nasa a sa ne nawa aqidata ni a guri na nasa ba daidai ba shi kuma a sa nawa ba daidai ba ne to ina za mu haɗu an duk wanda ya kira ka wani ka ce ka yadda annabi muhammadu manzo Allah ne sai ya ce a ban yadda to ka ya karyata annabi Muhammad tunda bai da annabi bane ka da Qur'ani magana Allah ya ce a ban yadda ba kace to ni kuma na yadda annabi Isa annabin Allah ne na yadda at-Taura littafin Allah ne injila littafin Allah ne zabura littafin Allah ne annabi adam annabin Allah ne musa isa duka dawud eh, sulaiman duk na yadda annabawa ne amma kuma ban yadda isa dan Allah bane ko ban yadda isa Allah bane ko ban yadda an giciye isa ba ban yarda da good friday ban yarda da easter monday ba amma a aqida ka ta musulmi wannan ko ba zai hana kai naka inawa ba amma ba za ka ce in taya ka murna akan wannan ba saboda ni a guri na wannan din yana warware nawa to wannan shine magana ta gaskiya saboda haka Allah ya tsare mu ya kiyaye mu Allah kuma ya zauna mana da kasar mu lafiya injiniya Abdullahi Hina tsohon famanan sakatare ya bawa wa da'awa babban gida a unguwar Harwa Gana wakati ga mahaifinsa to injiniya Allah ta kama da alheri Allah kuma ya karɓi wannan babban aiki da kai hajiya jamila ta ba da gida hajiya jamila da ya ce kika siyo wannan abin nan ko ita hajiya jamila ita ta siyo wannan kaset din da ake shimfiɗa ta ce a dinga shimfiɗa wannan kaset din da malam yake karatu kuma wannan kofin da ake yi komai ruwa ma ita ta siyo ta ce kofin da za a zuba malar ruwa ma ni zan ni zan ce yau kuma gashi ta yi wakafin gida mijinta ne Allah ya masa rasuwa Allah ya ji kansa to tana da gida nata ne ta ce wannan gidan ta yi wakafi mijinta ya dinga samun lada wannan ya nuna mana kenan hajiya jamila da mijinta sun zauna lafiya jiya ba na ce muku mata suna da imani sosai da kun gani rika to Allah ya saka da alheri hajiya jamila Allah ya miki albarka Allah ya mijinki rahama Allah kuma ya karbi wannan aiki da kika masa na wakafi a injiniya Abdullahi Ina kai ma Allah ya karbi wannan aiki da kai waɗannan gidaje da kuka bayar wakafi karkashin kwamitin da'awa insha Allah dama ɗayan biyu ake ko a sauke sababbin musulunta a gurin ko kuma ofis na da'awa ko kuma gidan marayu muna fata Allah ya karba Allah ya sa albarka a ciki Allah ya sa ku gani a mizanin hasana ranar alkiyama malam ya halatta mutum ya bawa surukansa iyayen matarsa zakka da gudu ma ai zai ƙara soyayya da matan ma ka auri eh, eh, mace babanta talaka ka ba shi zakka ba zai zo sai kai ki ƙara kula da mijinki a zauna lafiya kan in ji kan gani ai ba wa surukanka zakka ƙara danƙon auren ne so da wannan shi ya kamata ma ka ƙara masa eh, kuma zai iya bada zakarta wa ayyukan masallaci to anan ne aka ja cewa ita zakka asali mutum ake rayawa da ita in za ka yi masallaci ka yi da wani ɓangaren kuɗinka amma zakka shi ne sallar in ka yi masallaci ba mu koshi ba zai zo ya sallata yawwa zakka lil fuqara'i wal muhajirina ah, lil fuqara inna lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi walgarimina kaga duk mutane ake ta magana sai da aka je can ƙarshe aka ce wa fi sabilillah to fi sabilillah har da masallaci nan ne wasu kace a'a sai in an raya mutane kuɗin yayi raguwa sai a saka a masallaci sai in ba mai jin yunwa amma da masu jin yunwa da masu larura to a raya mutum da zakka ya fi aiki gina masallacin mu muna faɗuwa muna jin yunwa ko muna jin kishirwa ko ba mu da ilimi ko ba mu da sana'a da aikin yi so zakka yana ciki rage raɗaɗi ne na talauci da kuma raya al'umma malam na yi zunubi mai girma na yi amma bai fita a raina ba ko kuma akwai hanyar da zan bi na fitar da shi a zuciyata aina na ba su ake ya fita ba sai ake ya ta damun ka haka game da Allah tana istighfari in kai sako abin ya ta damun ka shine wannan gamu alama fata in kai abu ya ta damun ka shine alamar imani yanzu wani yayi sakon ma yana murna yana dariya yana faɗa yana shewa kai ai ni ne na gode Allah mai kai abokina habba ai na sha na yi kaza ana ta tafi to wannan su ne Allah baya so kai laifi kuma ka zo kana gaya mutane ana shewa ana tafi ana dariya amma ka yi sako ya dame ka alama ce ta kana da imani kuma alama ce ka karɓa a wajen Allah so abin da ya ci gaba da damun ka haka mutu kana tuno shi kana ƙara kuka kana istighfari baka ji sai na Umar ba da yake da na faɗi wata magana na yanka shanu na yanka tumaki na yanka awaki na yanta bayi amma har ƙarshen rayuwa ta ban ji abin ya fita a raina ba saboda wannan abin da na faɗa haka da na ta rantse ba za ta kara magana da Zubair Abdullahi bin Zubair ba saboda ya bata mata rai wani lokaci haka zo aka ta bata magiya aka ta mata magiya kai ta kuka tace na fayi alwashi ba zan kara kula shi ba aka ce ki hakuri dan yake ne dan ki ne ke kika rene shi to saboda wannan karya wannan abin da ta yi tace ta yanta bayi kun fi ɗari ta yanka shanu da raƙuma ba ta san adadin ku ba saboda ta janye wannan abin da ta to su suna girmama alkawari suna girmama alwashi in suka yi abin yana damu to in kai sabo ka tuba ka daina kai nadama annadamu alama fa ta ranni yatu Allah ya ula ila zambil fi ma baqali wa an yatruka ma'asiyata fi ta'atiha duk wannan alama ce ta ta karbuwa a wajen Allah to muna taya ka murna da ka tuba ko muna taya ka murna da abin yake damunka ko muna ƙara cewa ka ƙara jagewa kan ba za ka sake koma ba domin da abin ya fita a ranka sai ka ji kuma ya dawo sabo amma yanzu kana ta jin ciwon abin ai shine alamar imani a karama kalla malam akan yin addu'a a sallar eh, janaza cikin harshen hausa asali dai a yi da larabci amma in ka zo tsaya ka ji baka san me ake cewa ba sai ka ce Allah ya gafara dama sai ake kabbara farko ka karanta fatiha domin ya ne ga Allah kabbara ta biyu kai salati ga annabi kabbara ta uku ka wa mamacin gafara ko mamaciyar gafara don maka iya da larabci Allah maka sirru warhamu ba to ka tsaya ka shiru sai ka ce Allah ka yi maka gafara Allah ka yafe masa Allah ka sa dan aljanna ne Allah ka sa ya huta kai gafara in an yi ta ƙarshe kuma ka ce Allah ka ji kan musulmi ba ke da shikenan kai sallama malam ina ganin farin ruwa mai kauri yana fitowa daga gabana ya matsayin azumi na to kai za ka bari wani farin ruwa mai kauri yana fitowa daga gaba sai da ake so ko mace ce ko namiji ne duk farin ruwa mai kauri ai ina karshen fitsari yake fitowa wadi ne idan kuma wato ya zama a daman kan ji farin ruwa ya fitowa mace baya fita daga abubuwa guda hudu ko dai mazi ko mani ko wadi ne ko kuma faya wani ruwa da yake fito musu lokacin haihuwa ko kuma abin da suke kira ni'ima irin wanda yake fito musu haka kawai ba tare da wani dalili ba to kowanne kuma hukuncinsa daban to idan mazi ne to kaga ai shi hukuncinsa a wanke a sake alwala idan mazi ne kuma hukuncinsa ɗaya da fitsari idan mani ne kuma ta sha'awa ya fita kaga sai ai wanka idan kuma wannan ruwan ne na sha'awa da yake fita wannan babu komai wato sai dai ta wanke ta wanke shi amma shi baya karya azumi dubu arba'in daga alhaji musa ibrahim mai zare allah ya masa bukata kayan tawa a bawa waɗanda suka musulunta daga gidan alhaji gambo itari allah ya amsa ya biyar allah ya biya mu bukatarsa ya sa eh, ikon biyan bashin kanta Allah ya saki biya bashi dubu hudu daga wata mata Allah ya ji kan mahaifanta ya shirya yaranta sai dubu uku daga ko Allah biya musu bukatunsu sai masu neman addu'a daban-daban zaman lafiya ga Najeriya baki daya buɗi kan kasuwanci neman jari jarrabawa da sauran bukatu na alheri duka Allah ya biya wa kowa bukatarsa ta alheri Allah ya tsara kowa daga abin da yake ki Allah ba mu kikkiawa a duniya ba mu kikkiawa a lahira ya sa mu gama da duniya lafiya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه